Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanku da dawowa cikin shirin nan namu na ku buɗe kunnuwanku kashi na goma sha shida muna cikin littafin nan ne mai suna sanadin hoto wallafar Hassana ɗan Larabawa wanda ni Antimimi nake karanta mu mai sauraro sai dai kada ku manta ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun sabbin abin da muka ɗaura a kan lokaci. Wata rana abban mu ya yi mafarki mafarkin da ya tsaya masa a zuciyarsa ya kasa sukuni ganin haka sai ya fara istahara a kan lamarin da ya gani sai da ya kwashe kwanaki yana yi ya ji abin ya ƙara shiga zuciyarsa kuma abin ya kwanta masa a ransa sannan ya fara shirin ɗaukar matakin da ya dace biki na ta matsowa yayin da kamal yake ta shiri tamkar bai taba aure ba duk wani hauka da kuka sani mace mara kamun kai na yi in za a yi mata kishiya to jamila ta yi ya lallashin duniya ta ki aminta da shi ta daina masa komai ta daina girki ta daina shara da gyaran gida wanka ma da gyaran jiki dainawa ta yi haɗa shimfiɗa da shi kuwa tuni ta daina yi dama ita ba gwana bace ta wannan fannin in zai yi tarayya da ita sai ya ci kwakwa wani zubin sai ya bata kuɗi take yarda wata ramma da kuɗin tikin yarda take yi gashi bashi da juriya ta wannan fannin haka zai sa ta gaba da kuka da magiya in ta ga dama ta yarda yayin cikin rashin armashi don kuwa san kankanta take masa ya juya ta yadda yake so ba wani taimako da take bashi unguwa ta tabure haka yake haƙura ya sha ciwon mara ya ta murƙuƙusu shi yasa yake yawaita azumi saboda ya rage sha'awa duk litinin da alhamis zaka same shi da azumi a bakinsa tunda can jamila tana masa wannan halayya amma fitowar maganar auren sai ta kara ƙaimi sababin rashin arziki fanni-fanni ta buɗe shafukan rashin mutunci iri-iri babi-babi jamila hatta ɗan cikin ta bata bari ba Nisham shekarar sa uku amma idan kun ga yadda Jamila ke masa za ku ce ba ita ce mahaifiyarsa ba ba damar ya abu sai duka da zagi a gaban kamar za ta yi ta daddana wa ubansa a shar don kamal ya ji haushi ta zage shi kullum da siya yake mata amma kunnen kashi ya hana ta ɗauka akwai ranar da kamal yana ɗaki sai aka kira jamila a waya ta shiga toilet wayar na kan dining table ta ajiye shi kuwa hisham na wasa a falo waya, na ta ƙara sai hisham ya tafi da gudu don ya ɗauka ya kai wa amminsa yana kiran jamila ammi garin ɗaukowa taso tasowarsa bai kai ba waya ta runtsumo ƙasa ta tarwatse sai a idan jamila ta shigo falon aikuwa da sauri ta nufe shi a har zuwa tana zuwa ta finciko yaron ta dalla masa wani irin mari ta yi bal da shi ya faɗi ƙasa bakinsa ya fashe daidai lokacin da kamal ya fito daga ɗakin ya ga abin da ke faruwa da har ya isa ya ɗago hisham da ke kuka tamkar zai shiɗe ya rungume shi a jikinsa wani irin tausayin yaron ya kama shi ya juya ya kalli jamila da ke ta faman masifa don ubanka ba na ce kada ka daina taba taɓa min waya ba ba ka jin magana ko to mu zuba idan ba ka dina ba ba zan fasa ludar ka ba dan banza yaro mai kiriniya kawai kuma wallahi ba zan yarda ba sai ubanka ya biya ni wayata duk da duk da dai wannan ma shi ya siya mai ehe aikin banza yaro ya ta fama da kai ni na gaji wallahi zan kai ka gun hajiya ka zauna gunta dan ni ba na son kiriniya idan ran kamal ya yi dubu ne ya ɓaci wata kwallar bakin ciki ta zubo masa jamila wacce wace irin mace ce a harzuke ya daga hannu yadda nufin marin jamila ya maza ya sauki saboda ba ɗabi'arsa ba ce dukan mata muddin kuwa ya fara to abin zai zame masa jiki jamila da ta tsorata ganin ya daga hannu da nufin kai mata mari ta yi maza ta tsugunna ƙasa jin shiru bata ji dukan ba ya sa ta ɗago tana kallonsa ta miƙe tsaye tana jijjige jijjige rashin kunya ta ce wai da ka duka na za ka yi ne ya dube ta fuskarsa cike da bacin rai ya ce kin ji darajar hisham wallahi da sai na miki abin da ba za ki taba ba wannan dan yaron zaki wa wannan dukan kewa yake dukan ki duk rashin da'arki da girmanki sai shi yaro da bai san komai ba to ki ji tsoron Allah Hisham kamar kiwon sa aka baki akwai ranar tambayar ki yadda kika kiwa tashi, kuma akwai ranar hisabi tsakanin iyaye da 'ya'yansu in zan jure komai ba zan jure zaluncin da kike wa yaron nan ba domin Allah ya ce ya haramta zalunci a kansa kuma ya sanya shi abin haramtawa a tsakanin mu mu bayansa kada mu yi zalunci Jamila ni bana zalunci kuma ba zan ga ana yi in yi shiru ba ki rasa wa zaki zalunta wai ki rasa wa zaki zalunta sai danki da ki wallahi gyara halin ki tun lokacin ki bai kure miki ba akan wata banzar waya zaki masa wannan dukan wayar ta fi shi kima kenan ya ja wani mugun tsaki shi dai hisham na kafadar kamal sai a ciyar zuciya zuciyar kukan da yayi yake yake kallo kallo ko kallon inda jamila take bai kuma yi ba ya shige ɗaki ya yi wa hisham treatment ɗin bakinsa da ya fashe ya bar jamila na zama ga masifa da sababbi. a lokacin hatta hajiya sai da ta yi wa jamila faɗan abin da ta yi wani lokacin hajiya tamkar mai aljanu yau ka ganta mai kirki gobe ka ganta mara kirki don lokacin da abbas ya je wa hajiya da maganar auren safa ya yi ya yi mamaki da ta amince da wuri da hajiya aka dinga shirin komai na auren hajiya na ta lallaba jamila ta sa kamal ya sauya wa jamila komai na ɗakinta hatta lefe kai ɗaya ya yi wa jamila da safa babu abin da bai yi ba ya yi ƙoƙari don ya kashe kuɗi amma duk da haka jamila ta ƙi sana Rusana ya zo wa Hajiya da batun cikin gidajensa zai saka safa a ɗaya baya son ya haɗa su gida ɗaya Jamila ta dire ta ce bata yarda ba cutar ta za a yi har da ku kukan da ta ta hauka haka hajiya ta tilasta shi shiga ta tilasta shi ba dan ya so ba ta ce ya hada su gida daya tun da gidansa da yake ciki babba ne part uku ne sai ɗakin baki in ka shiga gidan katuwar baranda ce da shukoki da wajen fakin sai ka bi wata doguwar hanya nan zaka hatar da katon falo wanda ya ji kayan alatu a cikin falon ne akwai kofofi guda hudu wanda kowane fat ne haɗaɗɗe in ka shiga kofar akwai falo mai kyau da ɗakunan barci guda biyu da toilet a ciki sannan akwai matattakala da zaka taka ka isa wun dining da a kicin a gefensa to kowanne fat haka sa yake guda uku a cikin wannan babban falon akwai kuma babban kicin a wannan falon sai toilet jamila tana cikin fat ɗaya kamar na ɗaya ɗayan kuma a kulle yake a shi rabon safani kamar su hudu mahaifiyarsu ta haifa shi ne na fari sai kaninsa Abdullah da ke binsa sai kuma mata guda biyu Zakiya da Zulaiha sun yi aure suna gidan mazajensu mahaifin kamar shi ma ya jima da rasuwa kuma kamar shi ke rike da gidansu yana kokarin faranta mahaifiyarsa da kannansa kamar mutum ne mai tsananin hakuri irin mutanen da ake cewa hakurin su yi yawa don ko faɗa yake wa mutum cikin sanyin murya ka ji yana yi ga gashi kyakkyawa mai ilimi mai addini ga bautar Allah da sai. son kyautata wa mutane yana da arzikinsa daidai gwargwado don babu abin da ya fi ƙarfinsa an kawo lefe an kawo lefe na idan na tsaya faɗa muku yadda lefen yake bata baki ne don kuwa tabbas kamar ya yi ƙoƙari kaya iya kaya ya zuba min les yadda odi a atamfofi material shoe and bag mayafai cosmetic english waya a bayoyi kai wasu abin ma ban san su ba wallahi tunda aka kawo lefin na sake sadakarwa na kusa rasa ya a pass. na ki zuwa in kalli kayan sai da amira da tima suka zo sannan suna suka jani da kyar har da kuka na sannan na gani babu abin da ya burge ni a kayan sai ma tashin hankalin da na kara shiga da ganin su A satar Hafsat ba ta da lafiya, Amira da Tima suka zo gidanmu za mu je mu duba ta. Amira da Tima an sha wanka da kwalliya, ni kuwa babu wata kwalliya da na yi na daɗe da denawa tunda aka raba ni da ya a fas na dena amma Tima sai ce sai ca ta yi wai in ban yi kwalliya ba ma na fi kyau. Muka yi sallama da mama muka fito, muna fitowa muka ci karo da Ankul Bashir ya sha kwalliya zai fita a motarsa da Abba ya siya masa. su amira suka gaida shi ya amsa yana satar kallon tima na ce an sai ina ya ce wallahi zanen gida hajiya ne na kwana biyu ban je ba na ce mu ma can za mu duba hafsat ba lafiya ce iya hafsi an bincike an bincike allah ya sawwake ku zo mu tafi to ya to ya wuce muka bi shi a baya har mota ya buɗe amira ta shiga tima na ƙoƙarin shiga ya dube ta ƙasa da ƙasa ya ce am tima ki shiga gaba sai safa ta koma baya muka dubi juna muka yi dariya ni da amira ita kuma tima aka wani rangwada kai ta ce ba damuwa ankul tana murmushi na shige baya ita kuma suka shiga gaban ita da ankul muna tafiya ana hira ankul sai jin tima da hira yake yi mun zo wucewa ta kofar gidansu ya abbas sai muka ga ya abbas zaune akan farar kujera a kofar gidansu da jarida a hannunsa yana karantawa sai yake da wani yadi fari kar a jikinsa shara-shara har ana hango singlet ɗin jikinsa ya yi matuƙar amsarsa ankul ya tsaye da mota yana faɗin ga friend bari mu gaisa ya bas din mota ta tsaya sai ya waigo ya kalli motar ganin waɗanda ke ciki ya sa ya miƙe ya ajiye jarida ya nufo mu idanuna na kansa yana tafiya tamkar dawisi. komai na ya bas abin burgewa ne ya ƙaraso suka littafa da ankul suka gaisa su amira suka gaida shi ya amsa musu ni kuma ya zagoye bangare na yana cewa friend sai na ci tarar yarinyar nan ashe an kawo lefan mu ko ta gaya min to zan zo in gani in kwashi rabona ya faɗa yana murmushi amma yake kallon inda nake nan da nan ido na ciko jin abin da ya ce na fara hawaye ina buga kafa da shugaba sai lokacin ya jiyo ya yi min wani irin kallo ya ce au kuka zaki ba za ki bani ba kenan ba za ki bani ba ruwa za ki yi min bai karasa ba na fashi da kuka da man kiris nake jira nan da nan ya rude ya fara magana har da bude kofar barin da nake ya tsugunna gaba na sorry kin ji na daina ba zan sake ba tun da bakya so daman wasa ne wasa ne da miki ki hakuri ba zan kuma ba na gyaɗa kai hawaye duk ya jika min fuska ya miki yana murmushi ya ce good girl na ɗan rarare shi sai ya yi dariya su dai su ankul kallon mu kawai suke timata taso shiga shiga gidansu yaya Abbas ta gaida mami yaya Abbas ya ce ba ta nan ta je unguwa haka ankul ya ja mota muka tafi ina ta daga wa yaya Abbas hannu shi kuwa sai murmushi yaƙe yake yi mun je mun tarar jikin Hafsa da sauki mun sha hira sosai suna ta hirar yadda za a tsara biki na event din da za a yi na juya musu baya don ba na son zancen hankali na tashi yake muka je sashen hajiya muka gaida ta tana ta tsokana ta ni kuwa har da kuka su an kulke rarrashi na gaba ɗaya dai na zama wata wata baure abu kaɗan sai kuka sai yamma muka baro gidan babu alhaji an kulle ya kai tima har gida suna ta kuskus da alamun dai akwai wani abu tsakanin muka kai amira muka kai amira ma ta sauka tana tana ci ta damu in yi karatu sosai sati mai zuwa za mu fara exam na ce to Allah ya bani ikon iko an kulle ja mota muka sa gida mun fara jarabawa an ta hamida na ta shirin gyara ni wai ko gyaran miye ne oho kusan kullum sai ta zo gida ta yi ta bani abubuwa marasa daɗi ina sha wata ran da kuka nake sha ga dilka da turaruka na sukunno da ake yi min in ka ganni tamkar sarauniya don kyau ran da muka yi fefa ta ƙarshe kuma na farin ciki ni ko bakin ciki nake yi don kuwa na kusa shiga ranakun kunci na har abada a gani na a ranar da daddare kamal ya zo kawon katunan biki da ya bugu kamar yadda na saba kullum ya zo bana magana sai kuka yau ma hakan take na gaida shi yayin da na nemi ƙasa ƙasa gurin zama na na zauna shi ma ya nemi kusa da ni ya zauna bayan taba zama sama inda ina ƙasa ya fara magana kai a sukwaye aisha wannan katin ɗaurin aure ne ga na dina da kuma na kamu da kilisa da kilisa shine na ce bari in kawo miki ya fara rabawa kan lokaci ya kure na yi shiru ko kallon inda yake ban yi ba sai dai zuciyata ta yi rauni matuka da gaske ganin ina shirin bankwana da masoyina ganin na yi shiru ya ci gaba da ki yi haƙuri Aisha ba haka na so ba za ki zauna tare da Jamila gida ɗaya daga baya zan yi ƙoƙarin ganin na raba muku gida kin ji haka ya ta surutun sa ina jin sa kamar yana zuba mini wuta nake ji kullum faɗa nake kullum faɗa nake na haƙura da ya bas amma cire shi a zuciyata ya gagara daga da na gaji da jin sakuwa na fasa masa kukan da na saba na yi ta yayi lallashin duniya na ƙin shiru lunsa ido ya yi ya ce subhanallah ya hayu ya qayyum ki yi haƙuri ba kya son in dinga zuwa ne ina damun ki ko ina dago a hankali ina gyaɗa kai alamar eh ya ce to na daina zuwa daga yau amma don Allah ki daina dan Allah ki daina kuka kin ji yana yana kona min zuciya ni kuwa raina cha nake ina ma ni kuwa a raina ca nake ina ma nasa zai kone da na yi murna da kyar nayi shiru sannan ya ce in tafi gida ko in tafi gida ko katin ban ɗauka ba na yi tafiya ta kamala ya zuru yana lumshe ido hawa ya gangaro masa shi kuwa haka Allah ya kaddara masa gidansa ba daɗi nan ma ba daɗi ya daɗe zaune kafin ya tafi da nufin zai ba wa Amira katin kawai su sai su raba an ta Hamida ta ci gaba da gyara ni tamkar mai shirin canza min halitta ko yaya ni gifta mutum sai ya rasa kamshin da nake yi su Amira su suka yi rabon aibi saboda babu yadda su da ni ba na ki zuwa Kamal ya ce a kyale ni baya sa a takura min na zama wata iri a wannan lokacin abu kaɗan za a yi min in kama masifa in kuma aka takura min in saka kuka tun mama na bi ta kaina har ta yi fushi da ni ta fita sabgata ta ce tun da ba na jin magana in je in yi abin da nake so duniya ce ana saura kwana biyu a fara shiga shagalin biki abba ya je suka yi ganawa ta sirri shi da yayansa wato baba alhaji da kuma hajiya mahaifiyarsu na hango fuskar abba cikin damuwa yanayin ina yi musu bayani daga baya na ga fuskar kowa ta saki sun gama tattaunawa cikin aminci da zumunci da yarda da juna da safe abba na ya kira da muka muka kulle a ɗakinsa daga ni sai shi na gaida shi na samu guri na zauna ya yi gyaran murya ya fara magana cikin wata irin murya maganar da ta razana rani ta kidimani ta tsorata ni ta gigita ni gefe guda kuma magana ta haifar min da farin ciki da koyau koyo na faɗi na mutu kaso hamsin cikin ɗari na tarin bakin ciki bakin cikin da ke raina ya zabtare Safa na kirawo ki ne domin mu yi wata magana abin da ke faruwa kusan sati uku ko biyu da suka shige. Na yi wani mafarki da ya saka ni a cikin tunani abin da na gani a cikin mafarkin shine ke da Abbas kuna cikin tafiya rike da hannun juna kun tunkari wata wuta da take ci Baba baba ku sun rufe kir sai rage ku afka wannan wuta sai ga wasu mutane su biyu mace da namiji sun taho da gudun su sun kamo ku sun janye ku sun kuma rungume ku a jikinsu ke namijin ne jan janye yayin da macen ta janye Abbas ba wani bane ya janye ki face Kamal da duba domin in ga wace ce ta janye Abbas sai na ga ba wata bace face Hafsat Kamal ya rike ki gam ya fara tafiya da ki haka ita ma Hafsat ta rike Abbas ta fara tafiya da shi kuna kuka kuna ɗaga wa juna hannu a nan na farka jiki sharkaf da gumi wannan mafarkin ya matuƙar ba ni mamaki ba mamakin komai ba illa hafsin da na gani a ciki na samu yin mafarkin ku uku kiye da kamal da abbas kuma a kullun kamal kamal ke yin nasara akan abbas a cikin mafarkin sai na fara tunanin ko allah ya turo hafsa tsakaninku ne don ta raba gardama ba zan ɓoye miki ba wallahi safa ban taɓa tsinar Abbas ba na soki da yaron nan matuka gaya to amma sanadin hoto komai ya bayyana duhu ya yayi haske ya bayyana akwai da yawa abin da zaka so wanda ba alkhairi ba ko ka so shi ka kaunace shi amma daga ƙarshe ya zamo shari a gare ka so da yawa mutane muna yin kuskure ba ma bincike a aure kafin a yi domin akwai binciken da ake yi kafin aure kuma ana gane cewa aure zai yi albarka ko aka san haka akwai da yawa da suke yin bincike kuma su gano akwai matsala amma su ke haƙura dole sai sun yi auren sai a yi aure ba ba za a daɗe ba a fara samun manyan matsaloli da tashin hankali iri-iri da talauci da rashin zaman lafiya a tun farkon faruwar matsalar ku da hoto ta hoto zuciyata ta taso ta yi muku afuwa saboda yadda na ga kun damu to amma sai na bijire wa hakan na shiga bincike da yawaita istihara akan lamarin wallahi abin da na ji a raina shine kwata-kwata auren ku ya kara fita a raina sannan bincike ya nuna ko da kun yi aure akwai tarin matsaloli da za ku fuskanta a gaba wanda ku kanku sai kun ce ina ma ba ku auri juna ba ina so ki sani sau da yawa za ki ga auren da aka yi soyayya mai tsanani mai tsananin yawa da zurfi bai cika ɗorewa da zama lafiya ba amma ban ci duka ba sannan sau da yawa auren da aka yi shi da ɗan biyayya ba don zuciya na so ba yanayin karko yana yin karko ko babu komai za a ga mutuncin juna kuma za a samu zaman lafiya da arziki mai yawa Allah yana dafawa irin wannan auren ki haƙuri yata ina son ki ƙara sani yawanci irin soyayyar da take farawa tun daga yarinta ita ma ba a cika yin aure a ba a irin rayuwar mu da mu kafin ki samu waɗannan soyayyar yarinta ta kai su ga aure guda biyu wallahi babu kafara sai kin samu waɗanda saurayin su na ƙarshe ma suka kika aura sun fi su hamsin ko ɗari tun fara alakar ki da kamal ban gushe ba ina bincike akan lamarin da istihara wallahi kullum abin ƙara shiga zuciya ta yake sannan kuma akwai tara alkhairi a ciki ko da zaki fuskanci ƙalubale to alkhairi da ke ciki ya ninka shi da yawa ta haka ki hakuri ki karbi kamal a matsayin miji ki masa biyayya Allah ya baki miji tamkar miliyan wallahi safa duk wata soyayya jin daɗin kulawa ta tarayya farin ciki da annashuwa zaki same su a gun kamal fiye da yadda zaki ki samu gun abbas ne mahaifinki ne ina son ki ina son ki ina son a fas ba zan so ku faɗa halakar da nan gaba zai dame ku ba gara haƙura maganin kada a yi to kada a fara shigowar hafsat a cikin al'amarin kushi ya bani damar na ɗarsa wani a raina game da ita da abbas wallahi safada da yadda zan yi kuma da da ana haɗawa ana haɗawa mutum ‘ya'ya biyu ciki ɗaya ya aura to zan ba wa Abbas ke kuma in ƙara masa da Ikram nan gaba saboda yaron ya haifu kuma ya cika ɗan halak ya nuna wa iyali na soyayya sai dai kash kaddara ta riga fata sai haƙuri na shiga bincike da istihara akan lamarin Abbas da Hafsat sai na ji alakar ta kwanta min kullum abin ƙara shiga raina yake kuma akwai babban alkhairi a tsakaninsu wanda har suka auri juna za su ji daɗin zaman aure dan دم بزن سومور mu rasa Abbas a danginmu ba ina son Abbas wallahi ina jin tamkar ɗana na ciki na sannan na tabbatar ba za ki ƙi Hafsat Hafsat ba tunda yar uwarki ce jinin ki ce ko fuskar ta ya kalla mi kama da ki zai ji san ya ji tamkar babu ba ku rabu ba na samu hajiya da yaya mun yi magana na faɗa musu komai kuma sun yi farin ciki da jin haka sun amince a bawa Abbas Hafsat amma da danki yanzu abin da ya rage shine zan zaunar da Hafsat in mata bayani da kaina kuma za mu shirya ni da yayan mu samu wakilan Abbas da mahaifiyarsa mu yi masa bayanin komai na fatan samun amincewarta duk da na san an bata mata ke yanzu naki aikin shine ke muka dora wa alhakin sanar da Abbas komai kin san yadda zaki ta hikima da dabara ki masa bayanin komai na tabbatar ko dan san da yake miki zai dube ki amince sa fa da fatan kin ji jawabi na kuma kin musu kallon tsakani kallon tsakanin tsanaki kuma za ki dube su a matsayin gaskiya ziryan ba tare da son zuciya ko son kai ba akwai abin da na hango wanda ku ba za ku gane za ku hange shi ba dama an yaro ba zai hango abin da babba ya hango ba a lokacin da za a tsaga jiki na kila a tarar babu jini na kaɗu matuka da batun abba ban taɓa cire rai da auren ya bas irin yau ba na tabbatar yau na yi ban kwana da masoyi allah sarki abba ashe zuciyarsa na gurin ya bas yana so ya kyautata wa ya abbas mutane da yawa na zargin abba da raba masoya ashe shi abba yana ban komai cikin bincike da miƙa wa allah kulla lamura ne idan wani uban ne komai rashin albarkar abin zai yadda a yi ko don soyayyar yarsa amma abba bai yi son zuciya ba bai soya bas ya shiga matsala ba matsalar da za mu shiga bayan aure ta fi wadda muke ciki yanzu so miliyan duk wata wahala da za mu sha yanzu ba komai ba ce komai mai wucewa ne amma tabbas wahala a cikin aure lamari ne mai dumbin girma to tausayi da ƙaunar mahaifina suka kama ni tabbas abba ya cika uba na gari tunda har yake nemar wa masoyi da makoma mai kyau idan har abin nan ya tabbata to ina taya hafsat murna domin ta tsinci da mai akala ta samu miji tamkar da biliyon ta dace a duniya sai dai ta yi fatan lahira kuma gefe ɗaya na zuciya ta wani masifaffen kishin hafsat nake ji wanda ban taɓa jin sa'a. jinsa a kowa ba lallai Allah mai tsara yadda ya so ni da ya Abbas muka yi soyayya amma ashe ba ni ce matarsa ba masu iya karin magana sun yi gaskiya matar mutum kabarinsa na matsa kusa da abba na na kwantar da kaina a cinyarsa na bashi da kuka ne kuka ne kuka kuka mai yawa wanda na daɗe ban yi irinsa ba har sai da zazzabi ya rufe ni abba na bai abba na bai hana ni ba har sai da na yi na gaji sannan ya ɗago kaina sai na ga abba shi shi ma kukan yake yi na san kukan tausayi na yake yi abba ya sa gefen rigarsa ta farar shaddarsa da ke jikinsa ya goge ma hawayen fuskata ne ma na sa hijabin da ke jikina na goge masa nasa hawayen sannan na kagalo murmushi na dube shi duba irin na cikakkiyar ya mai san. ta yi wa mahaifinta biyayya na kama hannunsa na riƙe gam na ce ya kai uba na gari ya wannan uba mai kishin yarsa na son ta rayu cikin farin ciki ya kai wannan uba wanda yake son ta ke son tsamo wasu daga fadawa cikin halaka ya mai son yi wa ɗan wani tukuici da abin da ba mu taɓa zata ba abba na ɗaya tamkar da dubu yau na ƙara tabbatarwa cewa duk wanda ya rasa iyaye tilasta yi kuka ni hasana na ce allah ka ji kan iyayenmu Amin. na a yau zan kuma jaddada maka kamar ranar farko na karbi Kamal a matsayin mijina zan yi masa biyayya iya iyawata na tabbatar haƙurin da na yi zai min jagoranci Allah zai tallafa min Abba na ina godiya a gare ka da zaɓin da kaiwa ya Abbas na gode Abba da baka bar shi ya tashi a a tutar babu ba na sa hafsa za ta kula da shi za ta cire masa duk wani takaici da ke damunsa tare da taimakon allah abba na zan yi iya kokari na don ganin wannan alaka ta kullu tabbas wannan darasi ne ga yan baya mutum ya daina ganin matsananciyar soyayya dole tana kaiwa ga aure musamman littattafan soyayya da muke karantawa za ku ga yawanci soyayyar da ake sawa tilas sai ta kai ga aure wanda hakan baya zama dole sai abin da allah ya kaddara wa mutum da haka abba zuciyata ta wanke daga burbushin zarginka na gane su na gane su na da ya abbas kake na gane ba kowace soyayya ce take kaiwa ga aure ba sannan na gane zaɓin Allah shine gaba da zaɓin zuciya a kullum ina yi wa kaina addu'a da samun miji na gari tun kuwa kamar Allah ya zaɓa min na tabbatar alkhairi ne a gare ni kuka ya kuma kwace min na yi ta yin sa kamar ba zan bari ba Abba ya kuma goge min hawaye na duk da nasa ba su bar zuba ba ya dube ni ya ce in dai kina so in yarda kin amince da zaɓin Allah to sai ki daina kuka sai ki daina damuwa sai kin saki ranki an gama biki an kai ki gidanki kin min wannan alfarma ya yata zan dawoma ina raka ki da addu'a har karewar numfashi na ban yi nadamar hana ki auren Abbas ba kuma ba zan taɓa yi ba saboda na san akan gaskiya ta nake masu zagina kuwa ba zan hana su ba saboda ba za ka hana ɗan adam faɗar abin da ke zuciyarsa ba da ra'ayinsa ba kuma su ma duk cikin rashin sani suke hakan tabbas sanadin hoto ya zama dalilin fallasa abin da ke ɓoye ina ƙara baki haƙuri safa ki zama mai haƙuri za ki samu nasara kalaman abba suka ƙara ƙara min ƙwarin gwiwa na ci zuciyata ta wanke sai dan abin da ba za a rasa ba wannan sai a hankali saboda rabuwa da masoyi da kuka kwashe lokaci kuna tare da farar ɗaya abu ne mai wahala balle masoyi irin yaya a Abbas mai shiga zuciya wanda ya taɓa ɗanɗanar zafin rabuwa da masoyi ne kawai zai gane halin da nake ciki da yawa abba alkawarin insha Allah zan yi kokarin haka sannan ya ji da damin in samu Abbas da kaina in masa maganar shi mashi maganar shi kuma bayan biki na zai gaya wa Hafsat yana yana da yaƙi na Hafsat ba za ta ƙi ba don duk yadda ake son miji ya kasance to Abbas ya kai kuma auren su akwai tara alkhairi a ciki na ce da abba na zan yi duk mai yiwuwa insha Allah duk da dai an an ɗora min aiki mai nauyi in kalli a tsabar idon ya Abbas da wannan maganar tabbi jaf rikici gabci Allah ka dafa min haka abba ya sallame ni yana ta sa min albarka da yabo na har kunya sai da ta kama ni na tabbatar wannan albarka za ta bi ni har illa ma sha na saki zuciyata aka shiga sha'ani da ni na daina gaddama da na dina gaddama akan komai na daina kuka a cikin mutane sai dai in zan yi in buya in yi abuna amma kowa ya ga canji shi kansa kammal ya ga canji tun da na daina kuka in ya zo sai dai har yanzu ba sakewa tsakanina da shi na daina yi wa anti gaddama akan gyaran da take min ɗannan mama suwa suna iyakar kokarin su gurin ba da gudunmawar gyara gyara ne hafsa tana ta harkar ta cikin walwala ba ta san abin da ke faruwa ba idan na kalle ta sai na ji kishinta ya kama na sai na yi sauri na kori shaidan ran alhamis aka yi kamu da modesty a wani katon hall aka kama ya mata zalla ne faɗar irin kyawun da na yi ba ta baki ne sai dai in ku sai dai in bar ku kuki sama aka yi lecto mai shiga jiki akan zaman aure musamman yadda aka yi ta faɗan haƙoƙin da suka rataya a kaina in aka ɗaura aure zuciyata ta cinkushe yanzu duk waɗannan abubuwan ni zan yi wa kamar malamai suka yi ta wa'azi har zuciyata ta karye da dinga kuka sai da gaban rigata ya jiƙe da hawaye an ta ce ta riƙo min tana lallashi na babu abin da ya tsaya min a zuciya irin yadda zan sa Babu abin da ya tsaya min a zuciya irin yadda zan sa yaya Abbas a ido mu yi maganar da Abba ya zo da ita. Gashi lokaci na kurewa rabon da in ganshi tun ran da za mu gidan Baba Alhaji. Har ya ta tsokana ta a zuciya ta ca nake ya Abbas tun ya fara mantawa da nima. Ranar Juma'a bayan an sauko daga masallaci aka shirya kilisa a kofar gidanmu. Ango da abokanansa sun sha kwalliya akan dokuna da yake kofar gidanmu akwai fili fetal. Sai aka sa fararen kujeru aka shirya su na mata a gefe na maza a gefe ina zaune a tawa kujerar na sha kwalliya da alkyabba kamar wata jinin sarauta a gefen mata yayin da aka zaunar da kamal a gefen maza shi ma ya sha kwalliya ya matukar kyau da yawa idan na dago kai sai na gani kamal yake kallo yana dago min murmushi hakan ta sa na sun koyar da na gaba ɗaya daina kallon kilisar da ake yi abokanan ango sai wasa da dukuna suke yi mutane mutane dankam a gurin kowa ka gani farin ciki yake yi me zan ji wani irin ihu da sowa ya cika wurin na ɗago kaina da nufin in ga me ya faru sai na kyakkyawan gani ya abbas ne ya ya manno dokinsa da gudu gefensa ankul bashir ne yan gefen ya sa'id yayan hafsat shi kuma ya abbas a tsakiya ya sha kayan sarauta tamkar dan sarki kyawun da yayi kuwa wallahi ban taba ganin yayi yi irinsa ba dan da nan guri ya ɗau ihu mutane na masa jinjina suna cewa sai abbas sai abbas sai abbas sa rufe da bakin gilas ba a ganin kwayar idon balle a ga abin da ke cikinta ya su da dokinsa gaban kamal sannan ya kama ya sauko ya je ya durkusa gaban kamal ya yi masa jinjina sannan ya mika masa hannu suka gaisa daga ƙarshe kamal ya runguma abbas a cikinsa yana hawayen tausayinsa sun yi minti biyu a haka sannan ya abbas ya ɗago ya kalli kamal yana murmushin yaƙe ya sa hannu ya goge wa kamal hawa yana girgiza kai ya ce masa a hankali cikin rada kaddarar mi kaddarar mu kenan mutane da yawa a gurin sun yi hawayen tausayi Yi kuwa daman tuni na yi suman zaune har ya aba sai iso na kallon sa kawai nake yi tamkar in sheƙe da gudu in rungume shi zuciyata ta yi matukar karaya wadda ba taɓa yi baya a sai tuno min ciwon zuciyata fuskata ta jike da sharkaf da hawaye ya so gaba na ya min jinjina sannan ya durkusa kamar mai neman gafara ya dinga yi addu'a da fatan alkhairi akan auren da zan yi fuskarsa cike da murmushi da ɗaukar ƙaddara guri ya yi tsit jikin kowa ya yi sanyi gasar hawaye na yi na ji kamar zan mutu don tausayinsa ba zan iya jure kallonsa ba hakan ta sa na mike da guduna ina kuka na dinga keta mutane har na yi nasarar shigewa gidan to masu sauraron mu a nan zamu dakata sai ku kuma idan Allah ya kai mu za mu daura daga inda muke sai dai kada ku manta ku danna mana subscribe tare da alamar garrawa domin samun abin da muka daura kan lokaci